القواعد الفقهية القواعد الفقهية من بيتي أنا gama da baiti na 18 ko za mu tashi na 19 tara shafi na 26 idan ba manta ba a baitukan baya mun yi wa kullu mahdurin ma'a darura da qadri ma tahtajuhu darura wa tarji al-ahkamu lil yaqini fala yazilu ash-shakku lil yaqini mun kawo qa'idar al-yaqin la yazulu bi shakk wanda mun ce tana cikin al-qawaid al-kulliyatu al-khams al-kubra al qawaid al kulliyatu kulliyatu al khams al kubra kuma tana da ‘ya'ya ga ƙashinta ko mun kawo ‘ya'yan ta ko alaƙin la yazulu bi shak wato abin da kake da tabbas a kansa to ba zai taɓa gushewa ba saboda wai kana da zato ko shakka <clears throat> ko ba mu yi ka'idan nan ba ne eh mun yi ta ƙa'idatul yaqin fa ban ji ba eh ita ce me yau ok to yau wannan za mu tashi ko ka'ida tana da matukar muhimmanci al la yazulu bishak yace wa tarji'u al-ahkamu lil yaqini fala yazulu ash-shakku lil yaqini duk wani hukunci da ka sani sawa'un wato wannan hukunci na shari'a ne ko na rayuwa ne to wannan yana komawa ne zuwa yaƙini don haka fala ya zulu fala shakku a shakku kwanto ba ta zuwa baya zuwa ya sa yaƙini ya kauce mutum ne an tabbatar da nagartarsa wannan nagartarsa ta tabbata ne da dalili yankakke to shakka ba za ta zo ta sa ya zama abin tuhuma ba sai dai idan abin da zai kore masa nagarta shi ma ya ƙini don haka za mu ji a cikin furo'il ka'ida ɗin ma tabbata biya ƙinin fala ya zuzu illa biya ƙini wannan ka'ida ce don haka idan kana da tsarki ka yi alwala ai ka ganka kana alwala ka ji ruwan a jikinka da hankalinka da komai ka gama alwalarka to sai kake kake ta kokwantan kamar dai alwalarka ta kare kamar ba ta kare ba to kawai kana da alwala illa iza wajatta yaqinan yujibu naqdu naqdu wudu'i wa illa fal yaqinu la yazulu bi shakk wannan ka'ida ce wannan ka'idar na farko dai mal yaqinu wa mashak al yaqinu martabatun min al ilm مرتبة العلم والعلم شيني إدراك الشيء على حقيقته على حقيقة ما كان في الواقع قلنا شيني علمي آه، مع الاستناد إلى دليل قطعي تعالى جنجنا دليل كيونا شيني علمي آه، ويقابله الجهل الذي هو تصور الشيء على خلاف حقيقته مثلا kamar a ce wannan mahazan launi launin da ke jikin bangon nan wani ya ce abiya to lallai bai san launin nan ba huwa jahilun bin nisbati fa idza alaha ala zalika ma annahu la dalila lahu fa huwa jahilun murakkab wa in kana hunaka shay'un fi ayn fi aynihi fara'a biha khilaf alwaqi fa hadha jahilun basitun فيحتاج فقط إلى التنبيه والتعليم فنقول له هذا ليس بأبيض وإنما هو كذا هذا اللون ما اسمه يا سيدنا وانا اللون eh ruwan moda da hausa kenan ko da turanci ba pink ko na'am sanji ba ala kulli hal shi kenan allaunin banafsari ko eh, yana da sunaye da yawa to a nima ban san launuka da yawa ba yawanci na fi sanin su da hausa turanci eh? sai ya baya amma yawanci kuma akwai su daidai masu al-mushtaqiluna kuma al-funun هم الذين يعرفون هذه الأمور tsayi a to amma a zannu kuma shi tasawwuru shay ala ala ma huwa alayhi fil lakin ma'astinadin ala dalilin zai qat'i misali abu ne yanzu kai ne ka zo hanya ta rabu dama da hagu ɗaya za ta kai ka masallaci ɗaya za ta kai ka makaranta ta daman ita za ta kai ka masallaci ta hagun za ta kai ka kasuwa misali kai kuma yanzu masallaci za ka, kawai sai ka zo kawai sai ka ce kai ai da masallaci wurin sallah ne ya kamata ya zama dama ne kawai sai ka bu dama to ko da masallacin dama ne wannan zato ne an gane zato ne wannan ba zai zama ilimi ba saboda wannan dalilin da ka dogara da shi ai ba dalili ne mai bullewa ba ne to an yi masallacin a bangaren hagu ai ba wani dalili bane amma misali da zuwa kai ka ce to gaskiya dama ce dalili ko ne, ai na san takalmin wani kuma masallaci ya tafi kuma ga sawunsa na san takalmin wani ma masallaci kuma ma ran nan da wane yake min magana ya ce in ka zo nan dama za ka yi kaga istana da ila dalilin qat'i wannan in kana so ka mai da shi hagu to sai dai ka mai raddi akan wannan dalilin misali ka ce to amma dalilu al-awwal na cewa sawun wani to ai wanan da izo ya daga gida sai da ya gano cewa ba shi da jadduma yana bukatar ya je kasuwa ya siyo sai ya taka ya fita nan shi yasa wani zalika ra'aita asarahu in ma kuma kana so ka tabbatar da haka koma can ma za ka ga afar ɗinsa kaga raddun dalil bil dalil kenan ko to an yi raddun dalili na farko ce amma dalili na biyu da ka ce ran nan kun taho wahabi kai ai kun je kasuwa la'alla iltabasa alaikal al'am kamar da yadda ake yin raddin adilla to kaga amma ba a raddin shubha shubha kawai wurgar da ita ake yi a taka ta a huce amma wannan kana bukatar sai ka yi ka tabbatar masa da dalili na farko sannan kuma ka zo kai naqadin adillarsa to idan kuma misali ka taho din kana son masallaci kuma masallacin adama dama yake amma sai kai amfani da irin hujjar da mai zato ya yi amma kai sai ka zaɓi hagu kuma ba nan ba ne sai a ce ka yi wahami don ka alwahamu huwa tarjihu ahadu al'amraini ja'izaini ma annal ladhi rajjahatahu laisa huwa sawab bi khilafi dhann turajjihu ahad al ahad al jaizaini wa tusibu لكن دون استناد إلى دليل قطعي إذا الفرق بين الظن والوهم فقط هو أن الظن يصيب صاحبه غير أنه لا لم يستند إلى دليل قطعي بينما ال ال ال الوهم لا يصيب صاحبه ولا يستند إلى دليل قطعي والفرق بين العلم والظن هو أن العلم فيه فيه إصابة wa aidan al-istinadu ila dalilin qat'i wa mashakk wa huwa baitul kasib ash-shakk huwa tasawi amraini jaizai duna tarjihi ahadihima kazo kace dama masallaci hagu kasuwa ko kuma hagu masallaci dama kasuwa ni kawai sai ka zuciyarka bata karkata zuwa ɗaya daga ciki ba kawai kama ma ba kai kanka ma a zuciyarka kana ganin anya ba haka ne kaman anya ba waccan ba ce in ma ka bi waccan ɗin kana tunanin anya ba wannan ba ne to wannan shi ne shakka ya zama 50-50 an fahimta ko al'ilmu a shakku al-yaƙinu to a azannu na'am ba mu yi al-yaƙinu ba al'ilmu ɗin idan ya matsa gaba ya kai marhalar nutsuwa a cikin zuci ta hanyar bayyanar haƙiƙanin gaskiyar dalilin da ka dogara da shi to ya zama yaƙini ilmu shi kuma ya yaƙini ya kasu kasu na farko wanda dalilin ka ya isa zuwa gare shi ba tare da mu'ayana ba wannan shi ake kira ilmul yaqin kamar tabbas ɗin da muke da ita akan aljanna da wuta to idan kuma abin ya haɗu da wasu mulabasat misali jikinka ya haɗu da jikin abin ainin jauharin kai mu'ayanarsa wannan ya zama ainihin yaƙi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alhakum at hatta hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna al yaqin an fahimta ko yanzu mun ji mal yaqinu wa mashakku na to a suna cewa martabar yaqini guda uku kuma suna kasa suna cewa haqqul yaqini din shine ainul yaqin wasu kuma suna cewa a farko ilmul yaqin sai haqqul yaqin sai kuma ainul yaqin maratibul yaqin al yaqinu la yazulu bi shakk to ita wannan ka'ida <clears throat> dalilinta shine ubangiji subhanahu wataala ya zargi mafi yawa daga zato yace in wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a can kuma in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus sai Allah kuma ya soke wannan yace wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda al-huda din shine ilimi wannan kuma waccan ta cikin Yunus wannan kuma ta cikin suratu an sannan ya tabbata a cikin sahihu Muslim daga Abu Hurairah ta Allah ya kara yadda a gare shi manzo Allah sama ke cewa idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an fa ashkala alayhi in mutum yana cikin sallah sai ya ji wani abu ya a cikin sa ya dinga jin kara sai wannan abin ya sa masa shakka a kharaja minhu shay'un amla shin wani abu ya fito daga jikinsa ne ma ko wani abu ya fito ba fala yakhrujanna min al hatta yasma' sautan aw yajida rihan to kan mutum ya bar masallaci sai in ya jiyo sautin fitar wani abu a jikinsa ko kuma ya jiyo canjin yanayin wari in ya ji wari to shikenan kuma ya tabbata a cikin hadisin Abdullahi ibn Zaid radiyallahu anhu yake cewa wata rana ya kai kuka zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ar-rajulu yukhayyalu ilayhi ya yajidu shi fi salah mutum ne sai kawai aka dinga riya masa kaman wani abu ne wani abu ya faru a cikin sallah yana cikin sallah kaman wani abu ya fito daga cikin sa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yansarifu hatta yasma' sautan aw yajida rihan alhamdulillah wa yuslihu sannan an karɓo daga abu sa'idin al-kudri Allah ya ƙara yadda a gare shi hadisin muslim maza su ake cewa idza shakka ahadukum fi salati falam yadri kam salla idan mutum ya shakka a cikin sallarsa bai san ko raka'a nawa ya ba salatan an arba'i sha zai ko azhar ko lasar da uku yayi ko hudu ko magarba zai kaman yayi hudu ne kaman yayi uku ne falyatrahi shakka wal yabni ala mastaqana ya wurgar da shakkar kawai ya yi gini akan abin da yake da tabbas sannan an karɓo daga abdurrahman ibn auf allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa sami'tu nabiy sallallahu alaihi ya qulu idza saha ahadukum fi salati falam yadri wahidatan salla aw ithnatayn falyabni ala wahida fa in lam yadri ithnatayn salla aw thalatha falyabni ala ala thintayn kaga saboda kana da in kana shakkar biyu ne ko uku to tabbas yi biyu ta ukun ce ta zama shakka sai kai gini akan me akan abin da kake da tabbas a kansa da wannan ne malamai sai suka gano cewa lallai al-yaqinu la yazulu shak to ga ka'idoji kaɗan daga cikin alƙawa'idin lati taddaraju tata na ɗaya al-aslu baqa'u ma kana ala kana al-aslu al ma kana ala kana al biro ne babu al'aslu baqa'u ma kana ala ma kana al'aslu baqa'u ma kana ala ma kana yanzu <clears throat> idan ka zo ka ɗauko ruwa za ka yi alwala to ka aje wannan ruwan sanda ka ajiye shi daga rijiya ka janyo shi ko ka tare shi a famfo ne kuma da ka je ka sai ka ajiye sai ka fita ka je kai wani abu ka dawo ko da ka dawo sai kake ganin kamar kaza ta shiga cikin ruwan nan saboda kai dai da ka ga kaga sawun kaza duk ta tattaka da alamar ruwa ma kuma da ka zo baka ga wani abu da ya fantsama a ruwan ba baka ga alamar ya ɓaci ba ko wani abu amma dai kazan nan kuma ka ganta a cikin kwata kuma kai kana da buƙatar ruwan nan a zahiri baka kula da wani abu na najasa ba to me ya kamata ka yi shin za ka ɗauke shi kai a da shi ko ba za ka yi ba saboda asalin ruwa mai tsarki ne ko ba mai tsarki ba ne da kawai sai mu ci al'asalu ba ƙa'u ma na alama ka kawai asali mu bar abu a yadda yake a da sai dai idan mun tabbatar da cewa wani abu ya ɓata shi misali hadisin biyar buda'a zai iya zama dalili akan wannan ka'idar hadisin abu sa'id suke ce rijiya ce a cikin madina yulka fihan natanu wal hiyadu eh, eh, eh, ana يلقى فيها الميتة والحيض hiyad wa natnu wa natnu wa mata suka irin pampas na yara misali in irin wancan lokacin na wancan lokacin da irin su pat na mata da mushe in an yanka komai a ciki ake jefa ma inda damuna ta zo sai rijiyar ta cika sai dinga amfani da ruwan saboda ba a ga mushen a jikin ruwan ba kuma asalin ruwan nan da ya sauko daga sama ya sauko ne da tsarkin sawa Allah subhanahu wataala ya ce me wa anzalna minas sama'i ma'an tahura to shikenan wannan tahuriyatul ma din baqiyatun ala asliha illa idza taghayyara launuhu aw ta'amuhu aw rihuhu bi shay'in bi najasatin tuhdithu wa tuhdathu fihi hmm, to alaihi na'am idan kun gane dai ka'ida al'asul ba kawo makana aga ana yin ana yin amfani da ita a zaurukan karatuttuka a wuraren ka'idu ka'ida ce mai kyau sosai al'asul ba kawo makana ala makana asali shine a bar abu a yadda yake sai dai in an ga wani dalili da ido ido da ido wanda zai nuna haka Al'asulufin fi zimmatil bara'a ita ce ta biyu al'asulu fi zimma al bara'a eh al-dhimma da zal ta allazina al-aslu fi dhimmati al-bara'atu to me al-dhimma ne zimmar mutum shine mahallin zargi ko kuma yabo a tare da shi an gane zimma mutuncin mutum darajarsa da matsayinsa yau mutum ne ka san shi mai mutunci ne kuna sallah da shi kawai sai ka gan shi da wiwi ko sholisho a hannunsa zai dawo da mutunci a wurinka saboda me saboda ya yi abin da masu mutunci ba sai zimmarsa ta tafi kenan ko kawai sai kaga an taso shi ana dukan shi yana cewa ku yi haƙuri na ya zarda na sata wannan ya tabbatar me sunansa kenan marawa zimmarsa ta taɓa ko bata taɓa ba ko kuma a kama shi ya yi ƙazafi zimmarsa ta taɓa ko bata taɓa ba duk wani ɗan adam da ka sani yana da zimma to yanzu in ka gamu da mutum za ka saki jiki da shi ne ko za ka fara taka tsantsan kar ya je yana da matsala to ba kana taka tsantsan da wanda zimmarsa take da matsala ne bayan kuma ƙa'idar ta cewa al'asul fi zimmati yanzu misali la Allah in ana zaune haka cikin jama'a kawai sai aka rasa wani abu wa za a tuhuma ba wanda za a tuhuma saboda ba a san wani barawo ba anan saboda kowa asalin zimmarsa mai sai bari'a sai dai in akwai tabo in akwai tabo to shikenan wannan taban zai zama dalilin ilqa'ut tuhmati alai amma kawai ba za ka je ka kai mutum ƙara wajen alƙali alƙali ya kulla mutum ba sai yayi bincike saboda me al'aslu fi zimma albara'a saboda annasu waladatuhum ummahatuhum ahraran wa ashaba wa ashaba nazafatin kowa da tsaftarsa babarsa ta haife shi matsalar tatra'u alal insan sabanin misali ka'idar security su security SSS misali musamman security da ba a gina shi akan tsari na Allah ba <clears throat> irin conventional security su tsarinsu shine hamma ta kama kawai tana da matsala ya al'asulu fi zimma zimmatul insan muttahama alkullu muttaham illa man sabatat bara'atu ko kuma alkullu bari'un illa man sabatat tuhumatuhu amma bi yaqin li'anna al-yaqina la yazulu shak yanzu idan aka zo aka kafa kwamiti akan mutum da shari'a ba ta zo da wannan tsarin a kafa mutum kwamiti ba wai ai masa bincike shi yana can kuma ana nan ana taimakon bincike ba haka ake ba kawai idan akwai allegation abin ake cewa allegation iddia cewa da awar ya yayi abu to karasa ake yi domin da aka zo a gaya manzo Allah sallama cewa inna wala inna ibni kana asifan ala hadha ar wa innahu zana bi imra'atihi sai aka ce min sai na kawo walida da dabbobi guda ɗari ko a kashe shi manzo Allah ce ammal ghan walidatu wal ghanam faraddun alai wa anna ala ibnika jaldu mi'atin wa am sai manzo Allah ce waghdu ya unais illa imra'ati hadha fa in i'tarafat farjumha kaga ba zancen cewa to a zo a kafa kwamiti a shirya mata tubu dan kattace ce a to ashe su ake ta ce eh ke ai yadda ake yi ko na na Aisha lokacin da aka yi mata sharri kai tsaye manzala zama samun ta yace fa in kin san ki fa in kunti arafti annaki almamti bi dhanbin fastaghfirillah yace in ko ba haka ba fa sayubri'ukillah ka zuwa ake a samu mutum wani na ji labarin an ce ka ce min kaza haka ne tambaya ta farko shine zai ce wa ya gaya maka ba wani biye biye wane da wane ne suka gaya magana wai to amma kakka ce ni na gaya maka ban santa ba la ba ka ha, wa nan min alladhi anbakaha innal ladhi anba ilayka namimatan sayanummu anka bimithliha qad hakaha kawai in ya zo maka a ko misali mutum ne ya zo ya maka shirya maka tudu sai Allah ya sa aka gane sai ya zo ce maka wani ka yi haƙuri wallahi ni na shirya kuma na yi nadama don Allah ka taimaka ka yafi ba zan kuma ba za ka karɓi wannan magana ko ba ka karɓa ba ya rantse maka da Allah magana kuma wani abu ya faru ka ce shi ne to zai kuma ya tabbata biliyar ɗin wa illa ya riga ya zo ya tuba shi yasa mutumin kirki ma baya damuwa in san irin ka'idojin nan qala li qad jafa ilayka fulanun wa sukutul fata an ad-dayni aru qultu qad ja'ana fa ahada sa'ati zaran diyatu dhanbi indana i'tizaru ci wane ya ya maka kaza ya yi maka kaza ya yi maka kaza kuma kai kayi shi kuma bai kamata mutum ai masa haka shi ya ce ai qad ana. ai ya zo fa ahada sa'ati zaran ya zo ya yi ba da uzuri mu diyatu zambi inda na al'itizaru dama mu mutum ya mana laifi diya ne yazo ya ce yayi yana afwa shi al'aslu baqa'u ma kana alama kana al'aslu fi zimmati al fi zimmati al-bara'a masha Allah kaida ta nawa kenan ta biyu kenan ko sai kaida ta uku ma sabata bi yaqinin la yartafi'u illa bi yaqin ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين شيخ جابر تحفظ كم قاعدة ذكرنا تحت قاعدة اليقين لا يزول شك الأولى الأصل في الذمة البراءة وهي الثانية الأصل بقاء ما كان على ما كان أها ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين شروك هذا هنا قاعدة yawa abin da ake yi shi duk abin da tabbas tabbatar da shi to ba zai tashi ba sai da wani tabbas misali yanzu an zo jiya ka je kasuwa sai ka tarar da ajiyar nan dala ana sayar da ita naira 300 dala amurka ana sayar da naira 360 wannan tabbas ma ka je a gaban ka ma an yi canji kan kila ma kai ma ka yi canji kana kwance sai kai mafarki cewa dala ta koma 500 shikenan sai ka ɗau dalar ka ba wa yaro ka ce zai canjo maka ita kuma ya kawo maka ita a ɗari biyar biyar saboda me wancan tabbas ne wannan fa gaibu ne to amma misali in wani ne ya je kasuwa ya gano maka izo ya maka cewa dalar nan ta kowa ɗari biyar wannan tabbas ne ko ba tabbas ba ya danganta sai mai ka'idar riwaya shin wannan mutumin sika ne ko ba sika ba ne shin kuma ko da sika ne ma dan canji ne ya ta kan canji mai haɗa shi da harkar canji in ya tabbata to za mu iya ɗauka wani a matsayin yaƙini to shi kenan shin wannan yaƙinin zai tura yaƙinin jiya zai iya turewa mana kawai jar bugawa za a ga wanne ne daidai wanne ne waƙi sai a ɗauka amma Ali yaƙinu la yazulu bi shak tabbas ba a gusar da ita da shakka an fahimta ko ma sabata bi yaqinin لا لا يرتفع لا يرتفع الا بيقين قاعده تهدو <clears throat> الاصل في الصفات العارضه العدم الاصل في الصفات العارضه الاصل في الصفات العارضه العدم Mm-hmm. <clears throat> al'asali sifatul aridati al'adam asali duk wata sifa da ba da ita aka halitta abu ba ko ba da ita abu ya faru ba asali to ba sifa misali ka zo siyan wannan littafin a mutaratu a al jahil sai ka ka ce nawa sai ce maka wannan littafi abin da ake siyar da shi naira kaza Wadai suka buɗe littafin nan ya yi maka kaga kenan akwai akwai ardun sil'ata da kuma ka zo binan alaftiyarika ka ce na siya kaga an samu al'ijab wal qabul to, ka biya ni da ka biya ni sai ka tafi da littafi sai kai ba kai hauzi ba sai ka bar wurin ba an samu khiyar an samu khiyar al-abdan ba ya kare ko al-bai'an bil khiyari malam ya tafarrada in sadaka wa bayyana buri kalau na ji da kana zuwa washe gari da ka dau littafi sai kaga an sa biro an yi din wasu pages an sassoke biro aka sa a sassoke ba wai dama abu da yake a haka ba kai kuma tun da ka zo ka ajiye littafin nan baka buɗe shi kuma sanda ka sai littafin baka ga ne sawa'un ko garin bubuɗewa ne ka rufe shafin ko menene da ke shin wannan sokewar sifa ce arida ko kuma sifa ce asiliya a cikin littafin yi akai ko sai ka damun da littafi ka ce mun ya za ka sassoke littafi kuma ka bani yanzu dama haka muka yi da kai ce yaushe na tun da na sai littafin nan ban soke shi ko a sai littafin nan a sabo na sai shi ta yaya za su soke ka je je ka yi rubutu a littafi ka kamun kana so in canja ko ƴaƴanka sun bata ina ƴaƴana suke ai ba sa nan a a sai aka je wajen alƙali alƙali abin da zai fara tabbatawa shin ta yaya cinikin ya tabbata ciniki ya tabbata ta ɗariƙa shari'iyya an samu hauzi an samu ijab an samu kabul an samu rida illa an takuna tijaratan an taradin an samu taradi kuma sa'annan an samu hauzi yayi hauzin sa ila rahlihi an samu khiyar an samu mufaraqatul abdan to sai a ce to shikenan yanzu me ya faru aradat sifatun alal alal sil'a an samu wata sifa da ta bujuro akan sil'a hal aslu wujuduha aw adamuha al aslu fi sifatil aridati al adam asali kawai ba ita yanzu haka mata mata qara'at to sai mu tafi ka'ida ta gaba ka'ida ta gaba ita za ta yi mana hali shine al-aslu idafati al-hawadith ila aqrabi awqatiha wannan ita ma ka'ida ce al-aslu fil hawadith idafatuha ila aqrabi awqatiha al-aslu idafatu al-hawadith ila akrabi awqatiha al-asl eh, zaka iya cewa al-aslu fil awa fil hawadisi idafatuha ila aqrabi awqatiha ko al-aslu idafatu al-hawadisi al-aslu idafatu al-hawadisi ila aqrabi awqatiha <clears throat> Allah sa ku rike ka'idojin nan za ku ji dadin su sosai asali awqatiha asalin abu ya faru to a ɗauki latest lokacin da abin ya faru da ba akwai wata ƙarina da take tabbatar da yaƙini ba ba ba da buƙatar shakka kawai wannan rubutun yau aka yi shi kawai tunda a jiya ba a gan shi ba ka buɗe littafin nan eh, na buɗe ai watakila na haɗa da ai eh, watakila wannan shakka ce bar mu akan yaƙini yanzu ga rubutu kawai abin da za a sai sai shi ne shin wannan rubutun zai yi a gane lokacinsa in ba zai yi ba to al-yaqinu kawai shine in dai da na shekara ɗaya da na yau duk ɗaya ne to kawai idafatu a aqrabi awqati kawai yanzu nan aka yi shi so ake kawai a yaudari mutumin nan dan haka tahkumu ala wannan in kuma ya ce bai yadda ba to sai a tafi ka'ida ta gaba wannan kuma qawaid ne qada'iyya sun shafi haka alƙalanci sai ka koma cikin tuba da sauransu sai ka ga shi shine misali za a za a buƙaci shaida a jujjuba littattafansa in aka ga babu to shi wannan za a ce ya rantsuwa in ya rantsuwa kuma daga nan dai sai abu ka'ida ta hukunci sai a yi hukunci <clears throat> an sa ko al'asulu fil hawadis idafatuwa ila aqrabi awqatiha yanzu ka'ida nawa muka kawo kenan na daya al'asulu baqa'u ma kana ga na biyu al'asar fi zimmati albara'a na uku ma ka bata biya ƙinin layar tafi illa biya sai na hudu ba al'asar fi sifat al'aribati al'adam sai na biyar fa al'asar izafatul hawadisi ko al'asar fil hawadisi izafatu ha'ila to sai kuma ƙa'ida ta gaba tana da da yawa bacin cikin kuyi ɗinta shine al'asulu fil ashiya'il ibaha al'asulu fil ashiya'i al'ibahatu fil ashiya'i al'ibaha fil ashiya wai yawanci duka abin da ka sani inda a duniya ne to halal ne asalinsa sai dai in shari'a ta zo da haramcinsa ita kuma shari'a ba ta tabbata sai da mi in ma an kuna nassan zahiran au an kuna ma yaqtadi ilayhi an nassu au an yakuna min al kuma ya zamanto dai da ɗaya daga cikin masadirut tashri' misali al-maslahatul mursala saddu adh-dhari'a al-akhdhu bi fathu amalu ahlil madina qawlu sahabi amalu sahabi wa ma ila zalika al-istishar istishab da sauransu wanda ake ne, wani ne ya zo ce maka mai hukuncin gudu tirenin da motsa da ake zuwa mutum ya zagaye gari ya dinga gudu mai hukuncinsa eh halal ne mai yasa to mai dalili eh ba nasi da ya hana saboda babu nassin da ya hana to idan mutum ya motsa jikinsa ya kewaye unguwarsu nawa zai samu na lada ba zai samu lada ba bai dalili su saboda ne <laughs> yau wato barin tuna mana wani abu ikhtalafal ulama shin halil ka'idatu dalilin yustadallu bihi aw yustadallu alayhi hal yustadallu bihi aw yustadallu alai kun gane bambanci shin ka'ida ta isa ta zama raba gardama ko kuma ita ma an kawo ta sai an kawo mata dalili ita ma tana buƙatar dalili yanzu to me ya tabbatar mana da cewa al'asulu fil ashiya ibaha saboda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wasakhara lakum ma fil ardi jami'an minhu duk abin da ke duniyar nan Allah ya hore mu shi na ku kuma Allah ya ce wal arda wada'aha lil anam to dan ka in ana son togaciya to a nemo dalili daga Allah subhanahu to amma wannan da aka ce aslu sul ashiya'i ibaha idan kuma ya zama akwai cutarwa a jikin abin fa ya zama haramun saboda eh a ko inda akwai zarar saboda ubangiji ya ce wa yuhillu lakum at-tayyibat wa yuharrimu alaykum al-khaba'ith kuma akwai kaida da take cewa ma ad-dararu yuzan mahma kan inda darar yake to ana ana rusar da shi to amma wannan kaidar za ku zo ku fito gaciyarta da yawa kaida ta bakwai al-aslu fil abda'i eh ta nawa a ta bakwai ne al'asal fil ashayil ibara ita ce ta shida sai ta bakwai al'aslu fil abda jam'u bidu ba'u al'abda alifun lam alif fawqahu hams sai kuma ba'un sai dodin al'abda wa fi a ahadikum al'abda'i sai alifun sai ainun a gashi al'aslu fil abdu'a at-tahrimu الأبضاع جمع بضع شيني الفرج كناية عن الفرج الأصل في الفروج كلها محرمة إلا ما دل الدليل على تحليلها مثال إنسان دخل بيتا وجد امرأة مستلقاة على فراشه وهو يعرف أن امرأته سافرت وهل يقع عليها ظنا أنها imra'atuhu aw ittikalan bi anna hadhihi hadha firashuhu wala yasilu ila firashihi illa imra'atuhu wa hiya al'an gha'ibatun wa hal hadha yakunu dalilan yaqiniyan ala anna hadha al-farja yahillu lahu la sai dai idza wasala ila dadat al-yaqin cewa yumkin li imra'ati an tarji'a shikenan kuma dama haka tana faru amma in ba haka ba musamman idan akwai har wata mace za ta iya zuwa kai ya ce a to ai bari idza waqa'tu alaiha wa tabayyana li annaha laysat hiya araftu dhalik la la la la an al-asl fi al-abda'i at-tahrim al-asl fi al-furuj annaha muharram zamu zo qaidar al-asl fi al-abda'i wal-luhumi wan-nafs wal-amwal lil-ma'sumi tahrimuha hatta yaji al-hillu fafham hadaka Allahu ma yumallu shine ma baitukan gaba sai ka'ida ta gaba al'asulu fil kalami al-haqiqa al'asulu fil kalami ماذا الحقيقة الحقيقة abin da ake nufi da wannan ƙa'ida shine zance da kake ji kowane zance ko yawancin zance yakan ɗauki sama da fuska ɗaya akwai fuska ta farko ita ce ma'anar da kowane mutum ita zai yi tunani wanda dusan da aka faɗi wannan maganar haka ake nufi fuska ta biyu kuma shine ma'anar da take sai inda wani dalili ne za a nufe ta kamar misali ce yaron nan baki gare shi me baki halitta ce wani wani bangare ne na halittar dan adam za mu sifarta shi wanda ake cin abinci ake magana shi haka ne kuma akan samu mutum mai baki shine mai mai girman baki amma ina so in ce baki gare shi ina nufin surutu to ya kamata ya zanto <clears throat> akwai wata karina da take nuna haka ko baki ya zama kambun baka in ya faɗa abu sai yawa mutum baka baki ko wayannan duka ma'ani ne majaziya musta'ara na bayan ko amma ta farko shine bakin zahiri ko to al'aslu in aka faɗi magana in dai ba akwai karina da take nuna kaza ake nufi to asali haƙiƙa ake nufi da haka <clears throat> misali idan ka ga yaro ka kai uwarka ka ga wa yaro haka al'asulu mai kenan in ya tafi ya je ya ce ka zaɓe shi za ka ce a ina nufin tana da kirki ai ba ka tsaya ka ji kare shi ba shi za mu yadda da wannan saboda ai al'asuru fil kalami alhaƙiƙa to wannan a baitukan gaba ne sai ya wasu abubuwan da asalinsu asalinsu haramun ne asalinsu hal wasu kuma asalinsu hal ne shi ne ku duba baitukan gaba wal aslu fi miyahi na tsahara wal ardi wal thawb wal ard menene wal ard wal thiyab wal hijara fi miyahi na tahara asalin ruwa da kake gani tsarki yana da tsarki kawai inda ka ga ruwa kai amfani da shi sai dai idan illa ma galaba ala da'amihi aw rihihi aw launihi yawwa wal aslu fi miyahi na tahara wal ardi was siyabi wal hijara haka al'ardi inda za zaka zauna kai sallah in dai ba ka ga najasar kuru-kuru ba to al la yazulu bi shak lian al fil aradi tahara dan haka coci ba haramun ba ne idan mutum ya rasa wurin sallah sai coci ya sallah a coci da ita ƙasar ba coci ba al aslu fil ardi at tahara wasfiya bi haka tufafi ma wal hijara haka duwatsun da ake tsarki da su ma in ka ga dutse ka ce kan dai ko wani yayi tsarki da shi kawai al'aslu annahu tahir sai dai kaga alamar tsarkin na wani yayi istinja'i da shi al'aslu fi miyahi na tahara wal ardi was thiyabi wal hijara wal aslu fil abda'i asalin farji karamakumullah wal luhumi da nama wal nafsi da rai wal amwali da dukiya lil ta mutumin da ba ya yi laifin a ɓace dukiyar ba ta harimu wato asalin waɗannan abubuwan duka haramu ne haka farji baya halatta ga mutum sai da ɗayan dalilai biyu na ɗaya aqdun sahih ɗaurin aure sahih wasu sahihu huwa ma yu'taddu bihi wa alaihi a tsaru an gane don haka ko na biyu kuma illa bi rizqi ta zama baiwa kaci. rifqun sahi, ko kuma aqdun sahih tahrimuha hatta ji alhillu sai in an samu halacci al'asulu fil lahmi naman mutum mutuncin mutum haramun ne ka taɓa shi misali kuma wa na fara kake ganin sa ba mutumin kirki ba ne haramun ne. ko da ba mutumin kirkin ba ne hatta ya ji alhillu sai in halaccin haka ya faru kamar ne in an zo an tambaye ka shaida aure wannan zaka fito ƙarar ka faɗi gaskiya ka ja to gaskiya wannan tabbas gashi gashi saboda dalili kaza amma fa labudda da yaqin sai ka ce ina zato an taba cewa a'a ka abin da baka sani baka shi man kana yuminu billahi wal yawmil akhir fa lahu khairan aw yasu da rai ko a wajen yaƙi ne ka ga mutum ne ka san cewa musulmi ne to bai halatta ka taɓa jininsa ba ka zub jininsa ba a shekar da jinin mutum sai in shari'a ce ta ce misali kamar asayiru zani kuma shi ma sai in kai ne waliyul amr ko kai ne na'ib an waliyul a wajen iqamatul hudud wan nafsu bin nafs wat tariku dini al mufariqu lil jama'a was sahiru wallazi yaf'alu fi'la qaumi lut al-aslu fi nafsi yawwa bai halatta a shekar da jinin mutum wal haka asalin dukiya shi yasa bai halarta ka tsinci kuɗi ka kashe ba ihfaz ikasaha wa wika'aha thumma arifha sanatan fa in jaa sahibuha wa illa fa hiya laka ko afara'aita dallatal ibli qala malaka wa malaha lil ma'sumi tahrimuha hatta yaji al hillu afham hadaka Allah ma yumallu wannan kuma al-luhum din wasu sun fassara shi da laham haqiqi shine nama nama ba za ka ga nama kawai an yanka dabba me hukuncin cin naman giwa الأصل في اللحم حرام إلا إذا ثبت دليل على أحليته مثال الأنعام وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم أولا آه، بهيمة الأنعام وأنكم وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزوب wannan kuma uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum ghayra muhillis sayd wa antum hurum wa'anda kawai suke haramun a gare ku wa'anda ya halatta a yi farautar su a jeji to in dai kun sa harami to kuma ya zama haramun amma Allah da karshe ta fa idza halaltum fasadu amma in kun warware ihram ku je ku yi wannan kuma ka'ida ce ta usul usul fiqh amma ah, menene ake cewa ah, إيه؟ الأمر بعد النهي هو يرجع إلى ما كان قبل النهي تاريمها تاجي الحل فبحم كفهمت هداك الله ما يمل الله يشري يدك ما يمل أبن دعكي شبت سأكي رمتا وأن أخذ أخذ من وقتنا